أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يجلس فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له للعباده والخلق والتكبير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا محمدا عبد الله ورسوله الذي رسالة ربه وعلى الناس إلى صراط الله مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تآخر الأيام بلياليها أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يسلم لسانك كل الشكاوى ya nuna mana yana cikin ta a jiran Allah sallam zuwa shekara biyu da da ya goma a watan hudu na a kalandar albashi domin gaba da zarafin tafsirin al-Qur'ani الشيطان الرجيم ولا تكون سورة النساء لهم تعالى أكثر آية تسعيد أربعين ذكرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تولوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا ثم قال الله تبارك وتعالى لا يملك الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما أن تبذلوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا أو تؤذوا فإن الله كان عفوا قديرا يخبر تعالى أنه لا يفك الجهر بالسوء ولا ذم هذا أن عباده المؤمنين يجب أن يكرهوا ما يكره ربهم ما يكره ما يكره ربهم ويحبوا ما يحب وهذا شرط الولاية وهي الموافقة على المخالفة ولما ما حرمت على عباده الجمع في بأبلغ عبارة وأجل وأجمل أسلوب استثنى المظلوم فإن له أن يجهر بمظلمته لدى الحاكم ليرفع عنه الظلم فقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله وما زال سميعا عليما ألا فليتق الله فلا يعصى بفعل بفعل سوء ولا بقوله ثم انسلب عباده المؤمنين إلى فعل الخير بالسوء أو الحلم وإلى الأرض عن ساحب السوء فقال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ubangiji ta ba ta wata ala cikin wannan ayar guda da ke kuma mu da halittu ubangiji ta ba ta wata ala yake baya so baya kauna baya son bayyana asuwar mummunan mummunan magana ko mummunan aiki ko aikin asha ko magana da take marar amfani ko magana da take ba marar kyau ba ko magana ba ko aikin da zai zama na ko asha Allah subhanahu wa ta'ala yake da bayan sa baya san a bayyana irin waɗannan ayyuka ko maganganu a tsakanin bayan sa wajen Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nazarta wa bayan sa mummunai cewa su ta abin da Allah ya fifi Allah baya son mummunan aiki baya son albasha baya son mummunan magana baya san duk wani abu na sirri na ashiya duk wani abu da za a ce Allah wata ne magana ce ko aiki Allah baya son wannan ya yi sir da shi haka abin da Allah baya so bayan Allah na gargaru su ma ya zama musulunci ya zama musulunci lafiyu su ke abin da Allah baya so su so abin da Allah yake so wannan shi ne su ke muwafaka suka yi dace da dangantakar wato da wulayar ubangiji wulayar ubangiji shi ne kaunar ubangiji kaunar ubangiji bawa ya kaunaci abin da allah yake kauna ya ki abin da allah yake ki kar ya zama wa allah cewa ubangiji su subhanahu wa ta'ala yake illa mazlumin ne kadai wanda aka zalunta wanda aka zalunta aka yi masa ba daidai ba aka cuce shi ko aka zalunce shi ko aka gina masa ba daɗi ko aka yi masa shallafi ko aka yi masa aikin rasha wannan babu yi ainihin ya bayyana ma'ana in zai ke kara ya halatta zai kara in zai mai da martani ya halatta zai da martani da mai da abin da aka yi masa shi za a da an gama shi abdurrahman bin ya al yi رحمه الله تعالى يكي في تفسير الزع تكميل الكريم الرحمن في تفسير كلام المولى يقول شوف فسر وانا آية لا يحب الله الجهر بالسوء التي يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول أي يبطل ذلك ويمقته يتي أبيه تبارك وتعالى بايا سوى تبين abin da yake na alfasha na aiki ne ko na magana ko na aikin jin ko a sha ubangiji baya tsamfarta wannan ko bayyana wannan ko aikata wannan allah yana fushi da wannan baya son wannan zai kuma hukuma a kansa da yake wa malu zalika jami'ul aqwali sayyi'a allati tasu'u wa tahzin كالكشتم والقلب والصب ونحو ذلك فإن ذلك كله من المنهي عنه sai ce wannan ya tattaro ya hada duk waɗansu munanan maganganu wanda za su zama sun munana wa wanda ya ji ko wanda aka faɗawa ko sun bakanta wa wanda ya ji ko wanda aka faɗawa ya ce kamar zagi ko ƙazafi wato ko kuma ko cin mutunci ko zagi ko makamancin wannan sai ce waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da allah ya hana cewa Allah ya hana wannan Allah yana fushi da wannan yace wa yadullu mafhumuha annahu yuhibbu al-hasan min al-qawli kadh-dhikri wal kalam at-tayyib li yace haka mafhumin aya kishiyar aya yana nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana son kyakkyawar magana yana son kyakkyawan aiki kyakkyawar magana kamar ambatan ubangiji karatun alkur'ani da kyawawan maganganu da maganganu masu daɗi masu laushi wanda za su daɗaɗa wa wanda ya ji su ko kuma maganganun da za a yi a samu lada ya ce illa man zulin fa innahu ya juzu lahu an yad'u ala zalamahu ya ce sai dai kaɗai wanda aka cuta aka zalunta in an zalunce su ko wanda aka zalunta ya halatta ba laifi ba ne wanda aka zalunta don ya yi addu'a ga wanda aka zalunce shi ya roƙi Allah ya ce Allah ya saka masu zaluncin da wani ko su wani suka yi masa wannan ba laifi ba ne ya nemi Allah ya saka masa ya addu'a ya bayyana ya ce an zalunce shi ko ya je wajen alƙali da irin zaluncin da aka yi masa ya kai ƙara ya kai kuka domin a biya masa haƙƙinsa wannan bai yi laifi ba cewa ba a ci za a ce ya bayyana mummuna ba ko ya yi abin da wato bai dace ba domin ya nemi haƙƙinsa ne an zalunce shi ko an cutar da shi yau kuma zai nemi haƙƙinsa ko ya mai da martani kar ya yi fiye da abin da aka yi masa wato kada ya yi fiye da abin da aka yi masa cewa in zai mai da martani ya daidai da abin da aka yi masa kada ya shiga iyaka ga wanda ya zalunce shi da nuna cewa ai wato tun da shi aka zalunta ko aka cuta wato ainihin wato ya mai da martani ko ya rama sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da bayinsa zuwa ga aikata alkhairi alkhairin nan a sirri za a yi shi ko a bayyane a yanayin halin da ya kama akwai aikin alkhairin da ake a sirri a boye haka yanayin sa ya taho akwai aikin da a bayyana ake yin alkhairi haka yanayin sa ya taho Allah yana son bayi ke haka kuma su zama masu abuwa a bisa kurakurai ko mummunan faɗa ko magana ko aikin da aka aikata musu ubangiji tabaraka ala ya ce in tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su fa inna allaha kana afuwan qadira ubangiji tabaraka wa ta'ala yace in tubdu khairan idan kuka bayyana wani aiki na alkhairi ko kuka bayyana wani alkhairi ko furicin wani alkhairi kuka yi shi a bayyana ko aikin wani alkhairi autofuru ko kuka yi shi a boye ba tare da an sani ba au afu an su'in ko muke afuwa ga munanan abin da aka yi muku na aiki ko magana ko faɗa ko yin ba daɗi ko ka yi afuwa a kan wannan ku ji ku sani ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya wannan aiki na alkhairi cewa ya yi shi a ɓoye ko a bayyane ubangiji zai saka masa da alkhairi kuma shi ma yadda ya afuwa ubangiji zai masa afuwa lokacin da ya kuskure tsakaninsa da mahalicinsa ubangiji sai ya fi masa kuskuren da ya aikata da hannunsa ko da harshensa allah ba zai kama shi ba saboda shi ma ya yi wa bayan allah afuwa lokacin da suka yi masa kuskure shi ma kuskure ya faru tsakaninsa da ubangiji ubangiji subhanahu wa ta'ala afuwan ne kadira mai tsimbin afuwa ne mai tsimbin iko sai masa wato afuwa kamar yadda ya zo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma na kasar malin min sadaqatin wala zana Allahu abdan bi afwin illa izza wa man tawada'a lillahi rafa'ahu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ita wato ciyarwa ko sadaka ba ta tauye dukiya ma'ana wanda yake da wani abu a jirinsa ko a hannunsa ya ɗiba ya ciyar ko yi sadaka ko ya yi alkhairi a zahiri za a ga kamar cikin abin da yake da shi ne ya cire ya yi kamar ya rabu a abadini ita sadaka ba ta lage abin da aka ɗiba sai dai ta ƙara shi ma'ana ta haɓaka shi ta sa masa albarka haka yake wala zana Allahu abdan bi afwin illa izza ba abin da yake kara wa bawa wato idan ya yi afuwa aka yi masa kuskure ya afuwa ya yi yafiya wannan afuwa da yafiya da ya yi wato bai dauki mataki ba wannan ba zai kara masa komai ba face izzan face daukaka da martaba haka yake mantawa da alillahi rafa'ahu duk wanda ya kaskantar da kansa dan Allah ubangiji sai ya daukaka shi shi yasa ainihin wato ayoyi da dama suka zo suka yi magana akan yafiya wato da afuwa kamar yadda wato waɗansu daga cikin ayoyin malam allama mustapha al'adawi ya kawo waɗansu daga cikin ayoyin cikin wato tafsirinsa a tafsirin bi da tanzi ya kawo waɗannan ayoyi ƙarƙashin waɗannan wato wannan wato aya فمن أفا وأصلح فأجره على الله سورة الشورى آية 40 يتي فمن أفا wanda aka yi wa kuskure ya afuwa wa ya gyara kuskuren ko ya afuwa ya kyautata fa ajruhu ala allahi ya tabbata da Allah yake irshadun ne ila al wannan aya tana shiryarwa ga yin ihsani ne da afwa yace wa qawluhu ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ta fadar ubangiji aya ta cikin suratul nahl da ubangiji yace Allah yana umarni da adalci da ihsani yace fal ihsanu huna huwa huwa al afu abinda ake nufi da ihsani a wannan aya shine yin afwa ala ra'ayi kasirin min ulama a bisa ra'ayin da yawa daga cikin malamai da suka yi fassara kan wannan aya har yau yake waka zalika qawluhu ta'ala haka faɗar ubangiji da yake waka tabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal-'ayn bil-'ayn wal-anf bil-anf wal-udhn bil-udhn wal-sinna bil-sinn wal kullu hadha adl wannan doka da Allah ya kafa ta yin kisasi ubangiji yace ya wajabta ran da ta kashe rai kisa na ganganci ya halatta wato a yi mata hukunci wato na kisasi a kashi ta ita na farko kisa ne na ta'addanci wurin mai da martani a kashe wannan rai da ta kashe rai ita kuma wato kisasi aka yi ba wato ta'addanci aka yi mata ba allah ne ya wajabta haka haka ido in an cire shi wani ya cire wani idan dama shi ma a raba shi da nasa na dama ko na hagu a raba shi da na hagu haka wanda ya cire hanci a cire masa wanda ya cire kunne a cire wanda ya cire haƙori a kalli haƙorin shi ma a cire masa sannan sai ce wajen juruha qisasun abin da ya shafi rauni ko niki shi ana yin kisafi a kalli irin wato rauni ne ko nikin da idan an zo yin haƙƙi a kansa cewa shi da ya yi ma'ana mutum ne ya soke mutum da wuka a ciki har hanjinsa ya fito sai aka ɗauke shi aka kai shi asibiti da aka kai shi asibiti allah ya sa sa bai ƙare ba aka mayar da wannan hanji aka ɗinke aka yi masa operation ya samu lafiya idan aka ce za a yi kisati wanda ya buga masa wuka a ciki har hanjinsa ya fito me za a yi masa shi kuma me za a yi masa kenan eh? ne eh? zafi eh, ba za a buga ba sauka a cikin ba shi ma ya ɗauka hannunsa a waje eh? za a iya kashe shi ko shi ne niyya sai a kalli mikin ciwon idan wanda idan aka yi kisasi irin sani za a iya rasa rai to sai a yi an fahimta amma idan ba za a iya rasa rai ba wanda aka yi wa yake a rama masa irin wannan to haka za a rama ka gani wanda ba na mafi yawa idan an buga wa mutum goma wuta a ciki cewa har an jinsu ya fito kila da wuya duk goma nan su Eh, ko za su rayu eh, sai ɗaya kila da kyar za a samu biyu ko uku ko daya su rayu ko ma duka su mutu to sai a kalli yanayin shine wanda ruha isafi cewa yanayin mikin da aka yi a kalli irin kisasin da za a yi wanda alama amma ainihin wato a ya ɗauka ya buga masa kafa ya karya masa kafa cewa shi ma za a iya maka masa tabariya ke na karya masa kafa in an zo yin kisafi kaga ai ba a zaton nan zai mutu to in ya mutu fa eh, ya za a yi kaddara ce to wancan ba kaddara ba ne ga gani hukunci ne a hau kansa shi ma wancan da aka buga kayan hukunci ne ko? Eh? ba a zaton cewa karye buga taɓarya a kafa kafa ta karye ba a zaton mutuwa an fi zaton rayuwa kamar yadda buga wuka a ciki ba a zaton rayuwa an fi zaton mutuwa shine ma'ana wani ruha kai sasin sai ma da yake kullu haza adilu wannan kaga duk adalci ne aka yi aka dora akan wannan sikeli sai Allah ke faman ta saddaka bihi fa huwa kafaratun lahu wanda aka sadaukar masa abin da ya na laifi aka yi masa afuwa kisan kai ne aka yi masa afuwa ko aka ce an yafe gaba daya ko aka yi masa afuwa gabarin kisa aka ce biya ko aka yi masa afuwa gabarin biyar da kisar aka ce a kyale shi to wannan kafara ne gare shi ya ce shi ma ma yace irshadun ne ilal afu da shiryarwa ne zuwa ga yin afuwa afuwa tana da kyau shine abin da Allah ya ce ana in tubudu khairan aw tufu fi auta abu an su'in ko kuka yi afuwa kan wani mummunan aiki ko mummunan abu da aka yi muku ko ka yi afuwa ma'ana sun yi abin da yake wato mafi kyau kuma za ku samu wato afuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan idan muka kalli wannan aya za mu ga cewa mun ga samu waɗansu abubuwa a cikin ta su ne hurmatul jahri wato haramun ne bayyana wato mummunan aiki aikin asha a zo a yi shi a bayyane ko mai yin sa ya bayyana shi sai da yana ji ko baya shakka ko baya kunyar kowa ko ya je ya yi wato abinsa a koye na asha ya sha giyarsa a koye ta sake shi ya fito yana ba da labari ko je aikin asha ɗinsa ko yi zinarsa a koye ya zo yana ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahiduna manzo Allah ya ce duk al'umma ta ana sa ran za su samu afuwa ma'ana ko su bar aiki na kurakuran da suke ya ce amma illa al-mujahiduna banda masu aikata fanna a fili karara ya aikata wani ma in ya aikata ya hoton abin da ya na aikin asha ya aika wa duniya a gan shi gashi shine yake yi ko yake aikatawa ga maryarsa ga hotonsa yana son duniya ta ji ta gani ta sani don baya jin kunyar kowa wannan aljahu ne da suɗi irin abin da allah baya so baya yiwa ga mumini ga mumini namiji ko mace wato ya yi mummunan ko mummunan aiki wato ko kuma irin waɗannan abubuwa domin abu ne wanda zai fata in wani aka yi wa zai fata zuciyarsa zai ji ba daɗi a zuciyarsa zai bakin ciki in zagi ne ko ɓace ko ƙazafi ko sharfi ko wani abu wanda aka yi wa zai ji ba daɗi a zuciyarsa amma yanayin hali da kai ƙara ga wanda aka yi wa laifi laifin da ya gaza haƙuri ya kai ƙara wajen alkali dole a yi sai ya yi bayanin irin illar ko laifin ko abin da aka yi masa wannan shi ba za a ce ya bayyana mummuna ba an yi masa ba daidai ba ya je ya yada ko ya bayyana a shi ya je neman haƙƙin sani sannan muka fahimci abu na biyu istihbabu fi'il khair mustahabbi ne aikata ayyukan alkhairi wato a sirri ya kamata ko a bayyane cewa baya tauye ko baya rage lada ya danganta da yanayin abin da za a yi wani abu ana iya yin su a sirri wani abu kuma a bayyanen yake sai an yi shi a bayyane cewa ainihin wato sirri ko bayyanawa ba shi da rabi ko ƙari wajen tauyi wato lada sannan muka fahimci musu haɗin yin afuwa wato ga mumini idan ya yi kuskure ko ya aikata ba daidai ba ko kuma wanda ya afuwa shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa afuwa da kyautata masa subhanahu wa ta'ala yayin da yawa Allah kuskure na'am إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقا وعتدنا للكافرين عذابا مهينا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يخبر تعالى مقررا حكمه على اليهود والنصارى بالكفر الحق الذي لا مرية فيه فيقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أي بين الكفر بالبعد والإيمان بالبعد سبيلا أي طريقا يتوسلون به إلى مذهب باطل قاتل وهو التغيير بين الرسل فمن شاء الإيمان به آمنوا ومن لم يشاء الإيمان به كفروا ولم يؤمنوا وبهذا وبهذا كفروا كفرا لا ريب فيه وبنجزي تبارك وتعالى شكرا أن آية إن الذين يكفرون بالله Allah ambaci lalle waɗanda suke kafircewa Allah wa rusulihi da manzo rusul anan jam'u rasul ne jam'i ne na manzanni Kafircewa manzo ɗaya ma wato kafircewa dukkan manzanni ne ko da manzan farko ne annabi nuhu alaihi salam shine wato a farkon manzanni a doron ƙasa amma da mutanensu suka kafirce masa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai nuna kafirce masa da aka yi shi ɗaya a matsayin farkon manzo a doron ƙasa kafirce wa dukkan manzannin ne gaba ɗaya Allah ya ce zaba qawmu nuhin al mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni bai ce zaba qawmu nuhin bai ce al-mursal ilayhim ba sai ya ce mursalina sun karyata manzanni tare da cewa shi ne farkon manzan farko amma da suka karyata shi Allah ya ce sun karyata dukkan manzanni saboda saboda menene shi ne manzan farko da aka aiko musu su ne al'umma ta farko da aka fara turowa da manzo a cikin su ne shirka ta fara wanzuwa domin tsakanin wato tauhidi da shirka tauhidi shine asiri Shi ne asali abin da Allah ya halicci al'umma su a kai ya ce karan nasu ummatan wahida al'umma sun kasance a asali al'umma ce guda ɗaya ai alat tauri ba a san shirka ba shirka wani abu ne tsari da ya faɗo cikin farkon al'umma annabi nuhu bayan wato shekara wato dubu kenan karni wato shekara ɗari ɗari sau goma bayan wato shekara dubu ɗaya shirka ta faɗo aka fara yin shirka Allah ya turo da manzon farko annabi Nuhu alaihi salam amma da an ta shi Allah ya ce sun ƙaryata dukkan manzanni ma'ana tun daga na farko har ƙarshe tare da su ne al'umma farko su suka fara yin shirka a farko su suka ƙaryata manzan farko aka ce sun ƙaryata dukkan manzanni ya za mu fahimci hikimar anan cewa ƙaryata manzansu na farko da suka yi cewa kuma shi ne manzan farko sauran manzannin ma Allah bai turo su ba amma Allah ya ce sun ƙaryata su ya za mu fahimci wannan ya suka karyata gabaki daya ta wace hanya suna ne eh asirin da'awar guda ɗaya ita ce dukkan manzannin da Allah ya aiko ba manzan da ya zo ya ce abota wani Allah kaga asalin da'awar ɗaya ce shi yasa zaɓin wani manzo daga cikin waɗansu manzanni a ce an yi imani da shi amma an kafir cewa mutum manzo kaza kafir cewa ga baki ɗaya ne shi sa Allah ya ambaci waɗannan mutane ubangiji ya musu wannan hukunci ya musamman yahudawa da nasarawa ubangiji ta tabaraka wata ala, ya tabbata kafircin su babu shakka ko kofanto gare su ba cikin kafircin Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi Allah ya ce lalle waɗanda suke kafircewa Allah sun kafircewa Allah sun kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar imanin da suke da Allah madaukakin sarki ba imani ne na gaskiya ba domin sun sifanta Allah da waɗansu sifofi irin na halittu sun jingina wa Allah ɗa sun jingina wa Allah waɗansu sifofi wanda Allah ya tsarkaka gabanin su cewa ainihin wato yahudawa sun ce uzairu lahi sun ce uzairu dan Allah ne kamar su ma sun jingina wa Allah ɗa nan Allah ya tsarkaka gabanin ta. sannan sun jingina wa Allah talauci cewa Allah wato marowaci ne sun jingina masa rowa da talauci lokacin da finhasul yahudi wani babban malami ne na wato na yahudawa masanin addaura a madina tun gabanin hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan allah ya hijira finhasul yahudi a madina dama gidansa tsoron gidansa makaranta ce yana da ɗalibai almajirai da yawa yahudawa da yake karantar da su addaura kullum za a zo a yi karatu a zauna a yi darasi a yi karatun taura. sinhasu ya karantar da su cewa wata rana sai nuna abubakar ya zo wucewa ta gaban wannan tsoro ko gida sinhasu tare da da wato tare da almajiransu suna karatu sai sai nuna abubakar ya ratse ya shiga wajensa bayan ya shiga ya zauna suna tattara ce ke gaya masa filhasu kai ka san attaura ka karanta attaura ka san sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura Allah ya tabbatar muku da ita tun kafin zuwarsa allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce wanda ya zai wa littafin attaura da injila sun san manzan Allah fiye ma da yadda suka san ƴaƴan da suka haifa amma za ka kafe cikin wannan kafirci da kaza kaza sai ya ce to ai mu ba mu buƙatar wato mu bi Allah naku wanda wato mu mun fi shi arziki Allah naku ai fakiri ne har yana ma neman bashi ba shi ya ce manzan da zai yi a gardan hasanan ba Allah da yake neman bashi talaka shi kake a mai ko kuma allah da yake ainihin wato baya sakin hannu baya kyauta allah da yake ainihin baya sakin man sai da na abubakar ya kafircin ya yawa nan take haɗa masa majina da jini tukunna yadda ke harkinsa tukunna rai ya bace tashi ta tafi wajen wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai karan sayyiduna Abubakar ga Abubakar nan ba laifin sa wani ba na tsaye eh, kawai muna karatu ya zo wuce ya gaya mana magana ba laifin sa wani ba na tsaye hatta kai shiga duka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyiduna Abubakar ne yasa kai masa kai ba daidai ba bane yace ta ya Allah talaka ne. Allah fakiri ne Allah yana neman bashi kaza sai ce a'a shi karya abu sai nuna abubakar ya masa bai faɗi wannan maganar ba tun da duk a wurin almajiransa ne a na abubakar zai samu shaida kenan ai ba zai samu ba shi yana da shaidu akan abin da ya faɗa almajiransu za su goyi bayan sa eh haka ne don haka zan Allah ba wani sadaba laifin wa zai ga kenan laifin sai nuna abubakar me yasa kai masa haka sai Allah ya taso da mala'ika daga saman bakwai mala'ika jibril a zo Allah ya yi wa manzan Allah shaidar sai nuna abubakar da binasu ya faɗa gaskiya ne abin da sai nuna abubakar ya ce ya faɗa Allah ya saukar laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya aiko da sa na mala'ika Jibril ya ce laqad sami Allahu da lamul qasmi lamun din yana nuna cewa tabbas tana nuna cewa wallahi qad harfu tahqiq ne yana nuna tabbas سمع كما الين مداره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ألك أن يضاف أيضا التي لقد سمع الله تبت ذلي ألا يأتي قول الذين قالوا مغنر وانت سكتي إن الله فقير ونحن أغنياء ألا خلقني موني موداتا ألا يتبت الرابين سيدنا أبو بكر الشيخ يا فلا gaskiya ne ba ƙarya ya tabbas gaskiya ne kaga duk wannan wato kafirci ne jingina wa Allah talauci ko jingina wa Allah uh, rowa da sauran ire-iren waɗannan abubuwan wato suka ce yadun lahi makulula wa qalatil yahudu yadun lahi makulula suka ce ai hannun Allah a tauye ga Allah baya kyauta baya bayarwa Allah ya mayar musu da martani ya ce kullat aidihim wa lu'inu bima qalu tabbas su ne marwata su ne hannunsu a tauye su ne masu hannun jarirai kullat aidihim wa lu'inu bima qalu an tsine musu ma sakamakon abin da suka faɗa amma fa ubangiji bari ya jahu masu tsani hannayensu a shimfiɗa suke rufe ko kai ya sha yana bayarwa yadda ya ga dama a tsarin da ya ga dama a fasalin abin da ya ga dama kaga wannan duk kafirci ne jingina wa Allah talauci jingina wa Allah da haka su ma ainihin wato ɗan lishan suka yi suka ce masihu ibnullahi almasihu dan Allah ne suka ce inna Allah salisu salasa suka ce inna Allah huwa al ibn maryam kaga duk wannan kafirci ne maganganu ne suka yi na kafirci sune anan Allah ce innal ladina yakfuruna billahi waɗanda suka kafin cewa Allah da irin dangogin waɗancan maganganu da suka jingina wa Allah wa rusulihi kuma suka kafin cewa manzannin da Allah ya aiko suwa ne ne manzannin da Allah ya aiko da irin kafircewar da suka yi musu suka ce nu'minu bi ba'adin wa nakfuru bi ba'ad kamar yahudawa suka ce su sun yi imani da zan Allah annabi Musa manzo ne na Allah littafin wato a taura littafi ne na Allah amma ba su yarda da manzancin annabi Isa ba ko littafin Injila kaga amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din haka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo izzalu kufran kafircin su ya karu suka ce su suna nan da imanin su da annabi Musa da at-taura ba za su kara su yi gaba ba haka su kuma yan mishan da suka yi imani da annabi musa annabi isa yanzu suka yi imani da shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai suka kafirce masa suka kafirce wa alqur'ani sai allah madaukakin sarki ya ce waɗannan wanda suka kafirce wa allah da manzo suka ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd mun yi imani da sashin waɗansu manzanni mun kafirce wa waɗansu ويريدون أن يتخذوا بين ذلك Sabila suna neman yanzu su tsagar su samar da wata hanya ko littafarki na addini wato tsakanin wato wannan wato su zafi irin imanin da suke so da kuma irin aƙidar da suke so su zaɓi wata hanya bainar kufri wa iman tsakanin kafirci da imani ba kafirci ba ba imani can ba alhalin kuma a wajen Allah babu sai hanya guda ɗaya tak in ma wato tsarikul iman ko kuma tsarikul kufri babu wata hanya tsakatsaki a ce ita ba nan ba ba nan ba ainihin wato sai dai ko nan ko nan ko musulunci ko kafirci cewa sai dai mutum ya zaɓi ɗaya in dai ban musulunci Allah ya ce inna dina inda Allah a wajen Allah addini ne musulunci ne babu wani addini karfafe a wajen Allah sai musulunci ya ce wa man yabtani ghairal islami dinan falan da minhu wa huwa fil akhirati min al ubangiji ya ce duk wanda ya zaɓi wani musulunci ya zame masa addini ma'ana zai wani addini amma ba na musulunci ba ba na ta Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce ya riƙi wanne mai da shi shine addininsa Allah ya ce falan yuqbala minhu ba za a karba a wajensa ba ba za a karbi wannan addini a bashi lada ba sannan ranar tashin alkiyama yana cikin waɗanda suka yi asara suka tafi waɗancan su yahudanci sun ce shine addini iya imani da manzo musa alaihi salam waɗannan kuma suka ce sun riƙe wato addinin mishan ya imani da isa alaihi sara dukkan su ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda a wajen Allah duk waɗannan addinai sun da annabi Musa wato Allah ya aiko shi kafin ya koma ga Allah Allah ci gaba da aiko manzanni lokacinsa addinin sa ne sahihi shine mai tasiri wata rana a sayyiduna umar radiyallahu anhu yana tafiya cikin wato madina sai tsinci wani shafi na takarda na attaura dama shi sayyiduna umar tun a jahiliya ya iya karatu da rubutu sai yake karantawa har ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna yana karanta wannan attaura ashe wannan karatu da yake ba wai bayyanawa yake ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ji daɗi ba domin sahabbai suna fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana cikin farin ciki za su ga fuskarsa tana walƙiya kamar wata daren daren sha daren sha idan kuma ransa ya ɓaci za a ga fuskarsa ta rikice ta yi wani jajija haka ta yi ja wato kamar wato an shafa mata wani jan abu haka manzon Allah fuskarsa ta rikice ta yi ja dan baya jin dadin abin da sai nuna umar yake sahabbai suka gano sayyiduna umar bai lura ba suka gano suka taba sayyiduna umar suka nuna masa ya sauri ya ninke wannan takarda ya jefa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake giyawa na umar yake cewa lauka da musa hayyan ma a hudin zarki yace da annabi musa yana raye aka aiko ni ba abin da zai kubutar da shi a wajen allah shi ya aje littafin sai mun biyayya a gani bare ko shi kansa annabi musa da ya rayu ya kawo zuwa aiken manzon allah sallallahu da shi ma aji tattaura zai yi yaba alkur'ani da manzon allah ina kuma ga wani gauran bayan hudin can ba wani mai hula can karkashin kai ya kamar marfin fanta eh, wai shi ya zo yana ya dama wani katon dutse yana karanta littafi yana taron gaji yana kada kansa wai shi na addini yake kasan wato iskanci yake kawai da rashin mutunci ba addini yake ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zargi irin wannan waɗanda suke suna son su samar da wata hanya tsakanin ta Allah da ta manzanni wacce wasu ke ga za su bi ta amma don wata biyan bukatar su ta wata gurɓatacciyar mazaba ita ce farrakawa ko raba kan tsakanin manzanni ko fifita wani manzo akan waɗansu manzanni don haka duk zagin da yahudawa ko yan mishan za su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallam su musulmi ba su da harshen da za su iya rama wannan zagi ba yahude ba zai zagi annabi ba kai ka iya zagin annabinsa in ka zagi annabinsa ka kafirta la nufarriqu bayna ahadin minhum mu cikin sharadin imanin mu dukkan manzanni mun yi imani da su wani manzo za dan ba yahudi ya zagi annabi ba za ka iya zagin annabi musa ba haka dan mishan ya zagi annabi ba za ka iya zagin annabi isa ba in kai haka kai ma sai ka kafirta kaga kai ba ka da harshen da za ka rama irin wannan eh, zagin da ya da wannan harshen kaga da irin harshen shi da ya yi saboda kai cikin sharaɗin addinin ka imani da dukkan waɗannan annabawa da waɗannan manzanni babu fi fifiko tsakanin su cewa dukkan su annabawa ne manzanni ne na Allah illa iyaka da'a da biyayya ga manzan karshe da Allah ya aiko maka shi kake bin abin da Allah ya aiko shi da shi kake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan wanda suke wannan suka zaɓi wata hanya tsakanin ta Allah da ta manzanni suka kada wa kansu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa wannan abin da suke nufi sun samar wa kansu wata hanya wata ba wata aƙida wadda ba ta gaskiya ba Allah ce ulaika humul na haqqan Allah ce tabbas su ne kafirai na hakika in kana son ka ga kafirai na Ka kaga waɗannan su ne kaga kafirai na Ka kaga arna na haƙiƙa? wa’a’adadina lilkatiri na azaba mubina Allah ya ce kuma mun ta nadarwa da ainihin wato kafirai azaba ta wulaƙanci ta wulaƙanci ma'ana azaba ta ƙasƙanci ta wulaƙanci a nan ubangiji su hana wata'ala ya rubuta musu tabbas kafirai ne har a wurare guda uku a wuri na farko an lafi innan lalzina ya furu na billahi wa rusulihi kaga tabbatar muku da ni anan kafirci ko musulunci kafirci na biyu Allah ce ulaika humul kafiruna haqqa wannan su ne kafirai tabbas nan ba ta bi an tabbatar musu da me kenan me aka tabbatar musu kafirci ta uku Allah ya ce wa a'tadna lil kafirina azaban muhina an tabbatar musu a nan ba ta uku da me kenan da kafirci Allah ce mun tanadar wa kafirai azaba ta wulakanci ubangiji bai ce wa tadina lahum azaban muhina ba mun tanadar musu sai ce mun tanadar wa kafirai domin ayar da zama ta bude ta faɗaɗa ta shigar da na farko da na ƙarshe kaga da an ce wa tadina lahum sai ka ce ai iyaka waɗancan ne ban da yanzu amma sai aka yi ofinin ayar aka fanta a bude. ta zama wato wani tikiti ne a bude kowa zai iya hawansa duk wanda ya haushi zai hau wannan sulot din ubangiji bai ke wa ta da na lahun ba wato sai yake ma'ana a yi an izhari kenan amma an yi wato izhari kenan sai aka ce wa a atadna lil kafiri da aka yi izhari a maimakon a yi ijmari a ce wa atadna lahum an bar hukuncin mudmari kenan cewa an tanadar musu sai aka yi izharinsa a ce wa a atadna lil kafirina mun tanadar wa kafirai Allah ce azaban muhina ma'ana a wurin an yi izhari fi mawujin ajima bitasdilin kufri alaihim wani isharar illatin hukumi da kuma yin nuni ga illar da ta kawo aka yi hukuncin illar shine ne irin wancan aƙidar da irin wancan gafircin ba wai mutanen ko shakiyarsu ba ko zafi ko an ce ba yahude kafiri ne don yana bayan yahude jinsinsa waɗan mijin kafiri ne jinsinsa a ba jinsinsa aka yi wa hukunci ba aikinsa aka yi wa hukunci tun da aikinsa aka yi wa hukunci duk wanda ya irin wannan aikin ko da shi ba ba yahudan ya yi aƙidar yahudanci shi ma ya zama ba yahudan kenan da hukuncin akan aƙidar aka yi ba akan jinsin ba inda akan jinsin ne da ba yahudan habaja ba za a ce shi ba yahudi ba ne wani baki can yana can cikin jeji yana haukawa shi ma ba yahudi ne ba yahudi ne shi ma ya abin nan eh, yana ban addinin yahudanci amma tun da addinin ya bi shi ma hukuncinsa wato an yi masa hukunci wato da illa da abin da ya kawo dalilin hukuncin shi yasa malaman uh, usulu suke cewa wato illar illar hukunci ko kuma abin da ya ka aka yi kaza shi ya kawo aka aikata kaza ba a garin mutum yana tafiya a ce wannan farawo ne a kama shi a yanke masa hukuncin farawo sai in ya yi sata me yasa jiya an ganshi da shekaran jiya da kullum ma yana tafiya ba wanda ya kama shi ba wanda ya kira shi farawo maran da ya sata sai aka kama shi kuma aka kira shi farawo kuma aka yanke masa hukuncin da ake yanke wa barayi me yasa da ba a yi masa haka ba sai yanzu eh eh ai an dade ana ganin sa tun da a yanke masa hukuncin ma abuja haka tare shi saboda ne saboda bai aikata laifin ba ashe laifin shi ya jawo ni aka yi masa hukuncin ba gangan jikinsa aka yi masa hukuncin bajan ba a son zatinsa a'a aikin da ya aikata shi ya jawo yi masa hukuncin idan babu wannan aikin ba dalilin da za a yi hukuncin kenan don haka ashe dukkan fatawa tana zuwa akan hukuncin aiki aikin kaza wanda ya aiki kaza hukuncinsa kaza wanda zai yi kaza kaza ya kamata ya yi sai illa ta zo sannan hukunci ya zo malamai suka ce idan illa ta tafi ma'ana lai abin da za a yi hukunci a kai ya tafi babu shi to hukuncin ma ya tafi ba a samar da hukunci babu abin da za a yi hukuncin a kai wannan shine al'illatu ta duru ma'al wujudan wa adaman idan an samu illar sai a yi hukunci kuma ba a samu ba shi kenan sai a ce babu wannan shi ne na والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما لا أبنجي تبارك وتعالى وأن آية والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سنؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وبنجي سبحانه وتعالى والذين آمنوا waɗanda suka yi imani billahi da Allah da kaɗaitakarsa wa rusulihi da dukkan manzanni wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ba su raba tsakanin wani manzo daga cikin manzanni ba suka ce ba ruwa da manzowa da sai manzowa ne Allah ce suka yi imani ba su yi wannan ba ulaika waɗannan Allah ce saufa rusihim ujurahum da sannu za mu ninninka musu ladansu ujur jam'u ajar ne lada idan aka ce lada ɗaya kenan jam'in lada da hausa ne ce masa eh? eh lada da yawa ba shi da jam'i da hausa kenan shi ne a larabci za a ce ajiru lada kenan za ce ujuru kamar nan ujur jam'u ajarin kenan wato jam'i na lada to a hausance lada yi kayan kwaranci lada taki kayan kwaranci ne haka ke eh? sai dai kai a hausance ka ce ɗimbin lada shi ne ko zan ka ce ɗimbin lada ma'ana mai yawa in ka ce lada ko lada taki kaga bari kuma eh, da dalai suna da haifar su ka gani shi ne to ubangiji ya ce zai ninninka musu dimbin wato ladar su ko kuma dimbin ladar su ubangiji ya ce shi ne rafuran litta'ibi na rahiman bil mu'minina a nan wato idan muka kalli waɗannan ayoyi na farko a abin nan al’allama musamman adabi a cikin tafsirin a tafsirin lita a wilis tanzis da ya zo kan fassarar wannan aya ya ce su'ad manin lalina alahun lahu bi kaunihi in kala innan lalina ya furuna billahi wa rusulihi wani rizu na an yi farin ku bai da wa rusulihi ya ce suwa ne wanda allah yake nufi da wannan magana da yake innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi yace jawab humul humul yahud wal nasara sai ce qala qatada rahimahullahu ta'ala sai kawo asar na katada wanda imamu tabari ya kawo shi da sanadi hasan yace ulaika ada'ullahi al yahudu wal nasara yace waɗancan su ne makiya Allah yahudawa da nasarawa sai ce amanatil yahudu bit taurawa wa bi musa yahudawa sun imani da attaura da annabi musa ya ce wa kafaru bil injili wa isa suka kafirce wa littafin injila da annabi isa ya ce wa amanatin nasara bil injili wa isa nasarawa nasarawa yan mishan kenan suka kafircewa wato suka yi imani kai da annabi isa da kuma wato littafin injira ce wa kafaru bil qur'ani wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka kafircewa alqur'ani suka kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fattakhadhu al-yahudiyyah wan nasraniyyah wa huma bid'atan laysa min Allah sai sai suka riki wasu aƙidu wasu wato hanyoyi wanda suka ce su yahudawa ne sun yahudanci wanda suka ce su nasarawa ne sun na addinin nasaranci sai ce dukkansu da yahudancin da nasarancin duk a asali a wajen allah da ne allah bai kawo wani addini bai ce wannan sunansa yahudanci bai ga wani addini bai ce wannan tsaranci a asali sanda suka zo don manzanni ne Allah ya aiko da addinai zuwa ga waɗannan bayi na wannan lokaci da zamani ba a kira su addinin yahudanci ko addinin nasaranci ba amma waɗannan da suka zo daga ƙarshe sai suka an da abin suka kamo wanda suka ce addinin yahudawa alhalin yahudancin bid'a ne a wajen allah wannan suka ce addinin nasarawa nasarawa wato na ɗan mishan wato nasaranci kenan Allah madaukakin sarki shi yasa suratul hadid ya zargi ɗan mishan nan ta wato ɗan mishan kenan subhanahu wa ta'ala yake cewa wa rubbaniyata ne ba ta da uha ma ka tabnaha alaihim illa ibtigha cewa wato Allah madaukakin sarki ya ce wa rubbaniyata sun kago wani rubaniyaranci ne ba ta da uha su suka kago shi ma ka tabbatar ha alaihim Allah ke ban faranta musu wannan ba illa ibtigha ridwanillah cewa yadda Allah muka rubuta musu amma yaddar Allah fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye wannan hakikalin kiyayewa yadda Allah ya ce a kiyaye ba sai suka karo nasu sai fada sai ya fita jeji sai wani wato ɗaki ko ya yi shi mai kafar bene ya yi sama ana kiransa sauma a ɗakin ibada shi ake kira a hausance harwa. ma'ana harwa wai harwa. mutum ya fita daga cikin mutane ya kese ya koma jeji Waɗin yana cikin mutane mutane za su hana shi bin allah mutane yana ganin su yau da gobe mutane za su sa ya allah amma sai ya koma can jeji sai kuma ya da shi kaɗai ba kowa a wajen sai ta motar Allah da suka yi irin wannan ɗakuna a jeji suka ce su manyan fada-fada ne da sauransu suna ba sa zama cikin mutane suka koma can sai mata sai su fita su bi su su je su yi musu addu'a daga nan sai suka shiga zana da matan to kaga ai bid'a ce ta haifar da kuma wani mummunan aiki wa ruhbaniyatan ne fita da uha shine ruhbaniyancin a keɓe a shiga halwa idan ta da uha kuma da suka kawo suka ce bautar Allah zafi ba su tsaya ga bautar Allah ba shi yasa Allah ya ce fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye abin da suka yi niyya suka ce za su kiyaye ba cewa alhalin Allah yake ma ka tabna ha alaihim illa tigaa ridwanillah cewa abin da muka rubuta musu su bi Allah su bi yardar Allah sai abin da Allah ya ce Allah bai kago musu wannan abin da suka kago ba sannan da suka kago ba su tsare iya dokar Allah ba suka wuce suka shiga suka yi waɗansu bidigoɗinsu don haka sai malam ya ce anan yahudiya da nasara bid'atani laysa ta min Allah ba daga Allah suke ba yace wa tarafu al-islam suka bar musulunci wa huwa dinul lahi musulunci shine addinin Allah allazi ba'atha bihi rusula shine addinin da Allah ya aiko dukkan manzanni wato da shi baki daya cewa shine abin da Allah ya aiko manzanni baki daya da shi ma'ana waɗannan aloli ubangiji tabaraka wa ta'ala mahuta waɗansu abubuwa da yawa na shirya a cikinsu biyu ko uku ko hudu ma'ana tabbacin cewa yahudawa da nasarawa ɗan mishan saboda gurɓacewa su da ayyukansu wato ya zamanto wato tafirki ne sannan muka fahimci abu na biyu duk wanda ya kanyata allah da manzo ko da abu ɗaya ne na karyata Allah a abu daya kai a duk abin da Allah ya saukar to mutum ya kafirta haka ka karyata duk abin da manzanni suka zo da shi ko ka gaskata gaba ki dai ka karyata daya shi ma ibadiya wato shi imani ne kafirci ne bana wajibi ne gaskata dukkan manzanni da duk abin hatta abin da ka jira sunna ingantacciya ko ba za ka iya aikata a kasar ka karyata kai shiru ka zo da kai ne raunin ka ne da gazawarka amma ba wai ka karyata ko shakka ko bandu sannan muka mai ci bidilani wa bidilani imani man yu'minu bi ba'd al-musri wa yakfuru bi ba'd ma'ana wato gurbacewar imanin wanda ya zaɓi waɗansu manzanni da ya imani da su ya kafirce waɗansu sannan muka fahimci abu na hudu ingancin addinin musulunci cewa shi ne addini na gaskiya bayan da duk wani addini da mutum ya ba musulunci ba wato ya ka kama kafar wala kenan ya kama iska ya bata lokacinsa ya yi aikin banza mara amfani to lokaci ya yi alhamdulillah